A tamfarar ta yi matuƙar yi min kyau sosai, tsayawa ne a gaban madubi ina ta duba kaina. Cikin zuciyata nake faɗi cewa tabbas, haƙiƙa ni kyakkyawa ce ta gani ta faɗa. Ina cikin wannan tunani a raina, ina ƙara kallon kaina a madubi. Ina cikin tunanin ne na saki wani ɗan murmushi, a zuciyata na ci gaba da cewa tabbas lallai dole Hafiz ya zauta a kaina. Ba ma Hafiz shi kaɗai ba, dole ne duk wani namijin da ya kalle ni ya tozali da ni dole ya sake kallona cikin sauri na ɗauki ki mota ta ƙirar formatic 350 da sauri-sauri na fita daga cikin ɗakin ina sauri ina buƙatar na je gidan su ƙawata safuna to daga nan ne muka tsaya yanzu kuma insha Allahu za mu ci gaba Kasancewar yau ne Safina take bikin birthday ɗinta, ni kuma ni ce babbar ƙawarta. Wannan shine abin da yasa nake ta famar sauri in je domin na fi son komai in za a fara a yi shi tare da ni. Don haka ne na ɗauki wannan wanka domin na burge ƙawayena. A daidai ƙofar fita daga falon ne na haɗu da Babu Rabiu yana shigowa. cikin yanayin tambaya da alamun tuhuma ya ci gaba da kallona ko da karasowa daidai inda nake ya take ya ci gaba da tambayata tare da faɗin ki zo nan ina za ki kika yi wannan shigar haka sai wani faman sauri kike kin sa kaya duk sun bi sun dame ki sun bayyana surar jikinki nan take baba rabiu ya ci gaba da faɗa yana ta famar mita ta inda yake shiga ba ta nan yake fita ba Hakan ya sa dole na ina ji ina gani na koma na canja waɗannan kayan, inda na fito na kama hanya na tafi gidan su ƙawata. Ci gaba ne da tafiya a hankali cikin izza daga dara da takama. Ko da zuwa na gidan su ƙawata safuna sai na tarar da kowa ya hallara, har ma an fara shigalin bikin birthday. Ban yi aune ba kuma ban tsammata ba, ban ankara ba sai ji na yi mc ɗin ya fara kiran sunana tare da yi min kirari yana faɗin an gaishe ki kalila tauraruwar mata da an ganki an garuwan dala ci gaba da yi min kirari yana faɗin sunan babana yana faɗin 'yar gidan alhaji amiru an gaishe ki tauraruwa yana ta yi min kirari yana fasa min kai an gaida ke 'yar gidan alhaji amiru karfe Guri ya yi guri, taro ya kai taro, ke kaɗai muke jira ki zo ki ba mu takaitaccen labarin amarya. Ci gaba da faɗin mun gaishe ki babbar ƙawa, inda ni kuma na ci gaba da tafiya cikin ƙasaita, inda na je na karɓi makirfon ɗin na fara bayani akan ƙawata. Bayan na kammala ne aka yanka kek, ana kammala yanka kek ɗin DJ sakar mana kiɗa. Nan da nan guri hausu ne aka fara rawa, maza da mata. kowa yana ta rawa babu kulawa. Muna cikin muna cashewa ne sai wata mata ta matso kusa da ni, inda ta zo take yi mani tambaya. Karo bakinta ta yi kusa da kunne na tamkar mai yi min raɗa, tana cewa, Don Allah ke ce Kalila Amiru karfe? budurwa ga Hafiz? Shiru na yi na bi ta da kallo cike da mamaki. Can dai daga baya sai na yanke shawarar amsa mata, inda na ce mata, E, lafiya? Murmushi budurwar ta saki tare da faɗin lafiya kalau. Dama an bani wani sako ne na baiwa Hafiz kuma na yi ta kiran lambar sa bata shiga ba. shine nake so don Allah tunda kin fi ni kusa da shi ki bashi. Dalili kuwa ana buƙatar saƙon ne ya je gurinsa da gaggawa. Nan take wannan yarinya ta sa hannunta a jaka inda ta ɗauko faifan CD ta miƙa mani. Tare da faɗin gashi idan kin je ki ce masa in ji Samira. shi ya san zancen da har na yi kamar na gardama amma daga bisani dai na sa hannu na karɓa muna tashi daga wurin wannan birthday kai tsaye gida na wuce na zuwa na wuce ɗakina tare da faɗawa akan gadona domin na huce gajiyar da na ɗauko ta rawar da muka yi ina kwance ne sai tunanin wannan faifan cd da budurwar nan ta bani ya faɗo min hannu na sa na ɗauko 'yar ƙaramar post ɗina na buɗe inda na ɗauko wannan faifan CD na ci gaba da juya shi ina kallonsa. Cike da tunanin menene a ciki ina ta nazarinsa. Cikin wani ƙanƙanin lokaci na ji ina so na kalla domin kuwa na san ma bai wuce abin da ya shafi ɓangaren aikinsa ba. Cikin sauri na sauka daga kan gadona inda na ɗauko faifan CD na saka shi a cikin DVD ɗina. Dawa na kan gada na zauda ina jira na ga abin da yake ciki. inna lillahi wa inna ilaihi raji'una wannan shine abin da na ambata a daidai lokacin da na ga abin da faifan bidiyon ya kunsa tashin hankali kenan wanda ba a saka masa rana Hafiz na gani a cikin faifan bidiyon tare da shi da wadda ta kawo min faifan bidiyon suna tare suna ta aikata baɗalarsu. su Hakika na shiga tashin hankalin da ban taɓa gani ba a rayuwata. kafin ka ce me wannan hawaye ya wanke mana fuskata. Cikin kankanin lokaci zuciyata ta hauta farfasa da dukan uku-uku. Haka dai na ƙaraci kukana a wannan lokaci kuma na kasa fitowa ko da daga nan zuwa falo ne. Kamar yadda aka bani wannan faifan CD na zo na kalla haka shi ma aka tura wa mahaifina ta cikin WhatsApp ɗinsa. Baya ga wannan ma shi har da ƙarin waɗansu bidiyoyi. Hakika hankalin mahaifina ya matuƙar tashi sosai, inda ya ta mamaki da nazari akan wannan al'amari. Mahaifina ya ta ƙoƙarin kiran lambar da aka turo masa da wannan saƙo, amma kwata-kwata lambar ba ta shiga. Cikin sanyin jiki wata rana da safe mahaifina ya kira ni, bayan na durƙusa na gaishe shi, ya ɗaga ido tare da kallona yana faɗin. ‘Yata na san har yanzu hankalinki bai kwanta ba tun daga lokacin da na yi miki maganar auren Hafiz. Na amsa masa da cewa haka ne abba. Daga nan ne sai mahaifina ya ce mani, to ki kwantar da hankalinki ki zaɓi mijin da kike so. Na ɗauki wannan shawara taki kuma hakan za a yi in Allah ya yarda. Cikin farin ciki na amsa masa da cewa to abba, na gode Allah ya saka maka da alkhairi. Jine mahaifina ya ci gaba da yi mana magana tare da faɗin. Na gode wa Allah da tun kafin a yi wannan al'amari ya bayyana. Yanzu da na tursasa miki to da shi kenan na kai ki na baro ki. Na yi matuƙar mamakin abin da Hafiz ya aikata, in ji mahaifina. Tun daga wannan lokaci kamar Hafiz ya san abin da muka gani, kwata-kwata sai daina zuwa gidanmu. Wannan dalili ne ya sa muka tabbatar da abin da muka gani. Yanzu dai tsakanin Abbana da Hafiz babu jituwa kwata-kwata, kuma mahaifina ya fara canjawa Hafiz. Daɗin daɗawa mahaifina ya fito fili ya gaya wa Hafiz cewa ba zai ba shi aure na ba. Ko da Hafiz ya tambayi mahaifina dalili, sai mahaifina ya kada baki ya ce masa, kawai kwata-kwata yanzu baya buƙatar haɗa jini da shi. tun Hafiz ya ji haka sai jikinsa ya sanyi tare da mamakin al'amarin da ya faru. Ni kaina yanzu na tsane shi kwata-kwata ba na son ganin Hafiz sakamakon halin binsirin da yake yi. Wata rana bayan wata uku da faruwar wannan al'amari, sai tafiya ta kama mahaifina ya zuwa birnin Kebbi tare da shi da mahaifiyata. Mahaifina ya dube ni ya ce mini, To Kalila, Ni fa tafiya ta kama ni ya zuwa birnin Kebbi wani taron gaggawa, amma sakamakon yanayin hazo da rashin washewar sararin samaniya ya zama dole ba za mu iya bin jirgi ba sai dai mu tafi a mota. Ita kuma mahaifiyarku za mu ce da ita zan je in kai ta wajen mai magani saboda matsalar ciwon ta na mahaifa. An gaya min cewa mutumin da za mu je wurinsa ya san maganin nika da dama. don haka ki natsu ki kula da kanki har mu je mu dawo ba na son yawo banda yawan zuwa gidan gawaye kuma akwai wata muhimmiyar magana da nake so mu tattauna da ke amma yanayin kurewar lokaci ya sa ba za mu iya tattauna maganar ba har sai mun je mun dawo yi haƙuri idan na dawo sai mu tattauna ko mu ya faɗa haka ne tare da dafa min kai inda na amsa masa da cewa to Daga nan ne sai mahaifinmu ya ciro wani makulli ya mika mani tare da faɗin, ga wannan ki aje har sai mun dawo ko? Kallo na umman mu ta tare da faɗin ta guda ɗaya tilo. Mu za mu tafi neman magani sai ki mana addu'a tare da fatan Allah ya sa muna da rabon ganawa. Hakika maganar mahaifiyata ta daki zuciyata ainin sannan kuma ta tsaya mana a raina inda na ta famar tuna maganar. har sai da na ji a raina tamkar in ce musu su yi haƙuri su fasa wannan tafiya. Amma haka na bi su muka je muka raka su tare da ɗaukacin iyalan babara biyu. Muka tafi gaba ɗaya muka raka su suka shiga mota tare da yi musu addu'ar Allah ya sauke su lafiya ya kuma dawo da su lafiya. Bayan tafiyar su da awa ɗaya sai ga labari mummunan labari ya riske mu ta hanyar kiran wayar salula. Labarin da ya dagula dukkanin al'amarin rayuwata ya rushe dukkanin farin cikina. Labarin da ya canja ƙaddarata ya zuwa inda take a yanzu. Labarin da ya rushe mana dukkanin wani jin daɗi. Kiran mu aka yi ta wayar salula inda aka sanar min da cewa mahaifana sun rasu sakamakon hatsarin mota. Tun daga lokacin da na samu wannan labari na rasa inda kaina yake, ban ma san inda nake ba a duniya. tsananin wannan damuwa da ta same ni har sai da na samu matsala satina guda a asibiti na ci kukana na gaji sosai har sai da aka haɗa min da rubutu da addu'o'i maganin dangana sannan inda na fara samun natsuwa daga baya to jama'a duka-duka kuma anan za mu dakata muna yi muku alkawar da albishir insha Allahu wannan shiri zai rika zo muku duk bayan kwana ɗaya